أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya a ƙarshen suratul najam yau kuma za mu tashi farkon suratul kamar suratul kamar sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka bai kaura ya koma madina ba kuma tana da ayoyi guda hamsin da biyar sannan suran tana koyar da aqida da bayani akan tashin alkiyama da kuma tsorace-tsoracen da suke tattare da tashin alkiyama din ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace batis sa'a بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر Ubangiji ta اقتربت الساعة sa'atu alƙiyama ta kusa ta tashi wato ɗan kaɗan ya rage wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo kar ku yi gaggawan zuwansa wato shine tashin alkiyama haka ne yace iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridu mutane lokacin hisabin su ya kusa amma suna cikin rafkana suna masu bijirewa alqur'ani mutane sun rafkana amma kuma alkiyama za ta zo kuma za ta zo din za ta mamaye su ne ba za ta musu askiz ba kuna cikin cin kasuwar ku kuna hiranku kawai alkiyama sai ta tashi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce me sai da sayarwa suna ciniki sai alkiyama ta tashi kai mutum ya je dai sayi riga ko yadi an buɗe masa ana nuna masa kafin a naɗe kawai alkiyama sai ta tashi to a kusa take kuma za ta zo babu shiri ba tare da an sanar da kai ga lokacin da za ta zo ba saboda haka sai kai tanadi kai tattali na fuskantar wannan ranar wato ita ce ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas ya da labari ya ce wata ya yi ba wa sahabbansa a lokacin rana ta kusa ta faɗi ba abun da ya rage sai saura ɗan kaɗan ta faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه ba abun da ya rage na duniya cikin abun da ya wuce nata sai kamar abun da ya rage na wannan yini rana ta kusa ta faɗi saura kaɗan ya faɗi wannan magana Yace to duniya ta kusa ta tashi wato kamar yadda in rana ta kusan faduwa ka san an cinye yinin kenan yanzu kan dare ya zo to haka nan a yanzu halin da muke ci kusan an cinye duniyar wato zamunan da suka gabata sun cinye duniyar mu yanzu kawai mun zo mu karisa ne duniyar ta tashi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abun da yake nuna haka mu din ba ma tsawon kwana mutum baya dadewa a duniya sai ya mutu shekara 60 70 kaɗan ne wanda yake wucewa in mutu ya kai shekara 90 ana mamaki ko ɗari amma a zamanin da mutum yakan kai shekara dubu uku bai mutu ba shekara dubu uku yana rayuwa a to ga annabi nuhu alayhi salatu wasalam shekara dubu ba hamsin yana da'awa to mutanensa kuma kafin ya fara da'awan shekara nan saboda haka mukan yanzu mun zo mu karisa duniyan ne amma an cinye ta a baya dan kaɗan ne kawai ya kamar rana ne ta kusan faɗuwa sai muka zo shikenan inda ta faɗi kuma duniyar ta tashi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce bu'istu was-sa'atu kahaten an aiko ni ni da tashi alkiyama kamar waɗannan sai nuna yatsunsa guda biyu ce kamar ma alƙiyaman za ta wuce ni wato kamar tazaran tsakanin yatsarsa ta tsakiya da yatsan nuni shine tazararsa da alkiyama da ɗan kaɗan ya rigata ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara mu mu zo a ƙarshen wannan zamani kuma ya kamata a ce bayanin tashi kiyama ya mana ya zame mana wa'azi fiye da sauran al'ummatan da suka gabata idan su za a ce akwai wasu annabawa da za su zo a nan gaba annabiwa ne annabiwa ne amma mun kuma babu mazala sassama shine annabi na ƙarshe saboda haka daga shi sai tashin alkiyama kawai shi yasa ubangiji ta lace iqtarabati sa'atu alkiyama ta kusa a wata ara kuma yace ata amrullahi alkiyama ma ta zo kawai saboda wa kullu ma huwa atin qarib duk abin da zai zo to ya zo kusa ya zo kusa kuma kaman ya zo ne kawai yanzu dare ya sai kaga gari ya waye gari na wayewa sai kaga dare ya yi to haka al'amarin yake ubangiji ta ce wan shaqqal qamar rana ta tsage ita ma alama ne na cewa alkiyama ta kusan zuwa in shiqaqul qamar wata mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana wato kafirai suna kalubalantar manzo Allah sallallahu alaihi su ce ka mana kaza ka mana kaza inda gaske kai annabi ne shikenan wataran sai suka ce idan kai annabi ne ga nan wata nan ya gama cikansa yana ɗan daren goma sha hudu to ka tsaga mana shi biyu ɗayan ya faɗi a saman dutse ɗayan kuma ya faɗi akan kan wani dutsen daban idan kai haka za mu imani da kai manzo Allah sassama ya roƙi Allah ta'ala Allah ya masa wannan abu sai wata ya tsage biyu kowanne ya faɗi a kan dutse daban-daban shi kenan sai suka ƙi su yi imani suka ce wannan sihiri ne manzala sallama ya sihirce idan mutane ne wato kaman dabo ne sai abu jihar ya ce to ku bari mutanen waje su shigo idan suka shigo suka ce su ma sun gani to wannan gaskiya ne idan ko ba su gani ba to wannan sihiri ne don bai isa sihirce dukkan mutane gaba ɗaya ba sai dai iya wanda suke tare da shi nan gari ya waye mutanen ƙauyuka suka dinga shigowa maka, ko aka tambaye shi ya me faru jiya da dare sai ce ai wata ya tsage biyu ko aka tambaye shi sai a ce wata ya tsage biyu kaga hujja ta tsaya a kansu amma duk da haka bai sa suka yi imani ba sai suka ce ai wannan wani kalan tsafin ne daban ba irin wancan ba wai ba irin wanda suka saba da shi bane wannan tsafi ne mai zarcewa shine Allah ta'ala ya ce wa in yarau ayatan in suka ga mu'jiza yu'ridu sai su bijire wa yaqulu sihrun mustamir sai su ce wannan tsafi ne mai zarcewa ya wuce sanin mu yana nesa yana tafiya nesa ba irin wanda aka saba gani ba to haka kafirai suke taurin kai su nemi mu'jiza a bayyana da ita ko ba za su yi imani ba manzala sallama yana da mu'jizozi daban-daban amma babbar mu'jizar sa ita ce alqur'ani wanda laraba suka kasa zuwa da irin ta kuma duniya ta tashi ba za su zo da irin alqur'ani ba kuma ita mujiza alqur'ani mujiza ce madawwamiya babu ran da za ta kare har duniya ta tashi amma sauran mujizozin duk sai dai a baka labari sun riga sun wuce kuma yanzu ba za ka ga wata ya tsage ba ko ka ganshi ya tsage ba ya tsage an sake haɗa shi sai dai ka a baka labari haka duk sauran mujizozi na annabawa sandan annabi Musa sai dai a gaya maka to amma alqur'ani shi yana nan a hannunmu har zuwa tashin alkiyama wato shi yasa ake ce mata mu'jiza khalida mu'jiza mai dawwama yasa busar yake faɗa ja annabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi kitabin ghairi munsarim dukkan annaba sun zo da mu'jizozi daban-daban amma duk sun wuce mu ko ka zo da littafi wanda ba zai wuce ba shine alqur'ani ba za su iya zuwa da irin alqur'ani ba to ma alqur'ani akwai tsagewan wata akwai abubuwa daban-daban wanda suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mu'jiza kamar lokacin da ya je khaiman ummi ma'bad lokacin da yake hijira ya taɓa hantsan ƙunjamimmiyar akuya wanda ba ta da nono ya ce suna buƙatar nono ta ce babu, babu akuya mai nono sun tafi kiwo sai dai wannan kin yadda mu tatsi wannan ta ce in kun ga abun tatsa ku tatsa amma ƙunjame take babu nono mazala sa sama da ya taba hannunsa jiki ya taɓa hantsan da hannunsa shikenan sai nono ya dinga bubbugowa ya ce kawo ƙwarya aka kawo dukka ya ba sabansa suka sha shi ma ya sha ya ce kawo korenki ta kawo korenta aka ciccika mata da nono alhalin babu nono a jikin wannan hantsan akuya hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da wannan mujizan a Kuma kuma yayi gaba mijinta da ya dawo aka ba shi labari yace to wannan ina tamani shine annabin da ake faɗa zai bayyana ne sai na bi shi na yi imani manzala sallama yana khutuba akan wani kututture na dibino wanda shi ne mimbarinsa kafin a kafa masa mimbari sai sabai suka ce to a maka mimbari wani ya rasu zalla maimakon kututturen dibino sai aka mar mimbari ran da ya fara hawa mimbarin kawai sai aka ji kututturen dibino yana kuka yana kuka saboda juyayin mazala sa sama ya bashi kuka sai mazala sama ya zo ya rungume shi yana ta rarrashinsa irin yadda ake rarrashin yaro kamar yadda ake rarrashin yaro sai dinga sauke kukan da kaɗan kaɗan kamar yaron yana kuka da ƙarfin ana rarrashin sa zaka ga murya tana ƙasa ƙasa tana ƙasa ƙasa har ya daina kukan to haka ku tutturen dibino aka rarrashe shi shu manzala sallallahu ya tambaye shi to yanzu me kake so a dasa ka a sake raya ka ka rayu ko kuma ka zama daga cikin dibinan aljanna ya ce ina so in zama daga cikin dibinan aljanna sai aka sa a ƙarƙashin a ƙarƙashin minbari wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wataran. ran wani yana kiwon dabbobinsa sai kura ta zo ta kwace masa tinkiyarsa guda ɗaya da ta fisge tinkiya ɗaya sai zo ya danne kuran nan da ƙarfi ka ƙarfan mutum ne sai ya kwace wannan tinkiya ɗin nan kuran nan ta koma gefe ta tsuguna tana kallonsa ta ce a tanzi minni riskan saƙa hulahu ilayya yanzu za ka kwace min arzikin da Allah ya koro mini kura ta yi magana take gaya wannan makiyayin mai kiwon wa'annan dabbobin shi kuma sai ya ce abun mamaki kura na magana sai ta ce kai ne abun mamaki ga annabi nan ya bayyana yana kiran mutane zuwa ga imani kai kuma kana nan kana kiwon dabbobinka baka sani ba kura ta gaya masa wannan magana to wannan mujizozi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rasa ruwan alwala ya ce a kawo dan ruwan da ake da shi ya sa hannunsa a cikin ruwan sai ruwa ya dinga bubbuga a tsakanin yatsunsa mutum dubu su sha su yi alwala su bar ruwan a tsakanin yatsunsa ruwan zai dinga bubbuga sallallahu alaihi wasallam abinci dan kadan yayi masa tofi ya sa mata albarka mutum dubu su ci su koshi dan kadan abincin ba zai kosar da mutum goma ba to duka wannan mujizozi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana wajarta mutum yayi yayi imani kuma manzon Allah sadauki ne ga karfi tare da shi wani yana zuga shi ya iya kokuwa sai zo wajen manzon Allah sai zai kokuwa da shi idan manzon Allah ya kada shi zai imani kuma shi ya kada manzon Allah shi kenan manzon Allah ya ce bismillah suka kama kokowa manzon Allah sama ya daga shi sama ya buga shi a kasa. ya kai shi kaza kawai ana tonon abun nan dutsen khandak aka yi so wani katon dutse lokacin za a yi gazawatul ahzab ana tona rami yadda kafurai ba za su iya shiga garin maka ba shikenan sai aka zo wani dutse aka buga aka kada aka rawa dutsen ne ya ki fasuwa manzala sai sama ya ce ina dutsen yake nuna aka nuna masa da buga masa gatari kawai sai tarwatsa ya zama kamar yashi shikenan ya ce ku ci gaba da saran ku kawai sallallahu alaihi wasallam wata ran an ji wani ƙara a madina shikenan gurazan masu wanda ba su da tsoron suka dinga neman sirjin dawakansu suka dora kawai suka kama gudu za su je su duba menene wannan abu ne bala'i ne tun karo madina sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je wurin ya dawo ya ɗauki dokin Abu Talha ba tare da ya sa masa sirdi ba ya je yana dawa ya ce kai karan kogi ne kawai ku koma babu wani damuwa shi bai tsaya na wani neman sirjin doki ba paf ya zabura kawai ya tafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duka wannan mujizozi ne wanda suke nuna gaskantakan annabtakan sa cewa shi annabin Allah ne ya waje ba ainihin abin abishi ayi imani da shi amma kafuri ba gaskiyan yake so ba duk mujizan da ta bayyana sai ya nemi yanda zai mata wani tawili sai dai wasu kan Allah musu gidar dogo wannan din ya sa sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce Wa وكذبوا واتبعوا wa وكل amrin mustaqir. Ubangiji ta lace wa kazzabu kafuran Makka suka karyata manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da bayyanan wannan mu'jizan wattaba'u ahwa'ahum sai suka bi son zuciyansu a duk wanda kaga ya bata to ɗayan biyu ne in ma jahili ne bai san shiryan ba yana nan cikin jahilci sai ya rungumi wasu abubuwa na bata sai ya ɗauka a nan take kamar yadda galibi shine halin yan bidi'a masu runguman bidiyoyi su sun ɗauka a nan shiryan take su ta bauta Allah da abin da Allah zai fushi da su su ba su sani ba kaga wannan jahilci ne kuma nasara abun da ya ɓadda su kenan su ba su da ilimi jahilai ne ba sa karatu ba sa fahimtar addininsu sai suka je suka riƙi malamansu ma da waliyansu abubuwan bauta ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah suka je suka dinga bauta suka bar bautan Allah in ba jahilci ba yaushe zaka bar bautan Allah ka kama bautan wani komi matsayinsa to wannan shine abu na farko da yake bada mutum jahilci rashin fahimtar addini shi yasa babu abunda wato ya fi kaman fahimtar addini ka tsaya ka bayanci addinin nan tsab ka bauta Allah ta'ala yadda ya kamata ko ba ka yi ibadar da yawa ba in daidai kake yin ta za ta amfane ka amma komin yawan ibadan in akan kuskure kake ba za ta maka amfani ba idan ka jahilci addinin to barnan ka za ta fi gyaran ka yawa ko wa'azi kake yi ko ibada kake yi sannan na biyu shine son zuciya idan mutum yana bin son zuciyansa to nan ma zai bata mai bin son zuciya ya san gaskiya danne ta kawai zai yi saboda wata maslaha ta sa kawai ta duniya wani dan abun duniya da zai samu ko ta ɗaukaka ta duniya kawai sai ya bi son zuciyarsa ya bin gaskiya kuma ya tsora mutane akan wannan son zuciya to duk mai bin son zuciyarsa ko shakka babu bacece ne wannan galibi wayanda suka yi ilimi malamai waɗanda suka ɓata to za ka samu son zuciya ne ya ɓadda su ba wai ba su san gaskiyan ba ne mutum ya riga ya sani to amma ya tara jama'a ya zai yi gaskiyan ta bayyana masa in ya faɗi gaskiyan to jama'an za su tarwatsa masa kuma dama su ne suka tallafa wa rayuwar tasa shikenan sai ya ji kunya ya ki jin tsoron Allah subhanahu wataala ya ji kunyan jama'a ba zai fito ya ga musu gaskiya ba to wannan shine son zuciya wannan shine abun da ya faru da yahudu Allah ta'ala ya fushi da su saboda sun san gaskiya amma sun danne su suna karatun amma kuma sai suka danne gaskiyan suka ƙi su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sababin wannan sai suka ɓata sun bi son zuciyansu kenan to idan kana son ya zama kana kan shiriya to wajibi ne ka ajiye son zuciyanka kuma dole ka fahimci addini ke sa ya zo a hadisi la yu'minu adukum hatta yakuna hawahu taba'a lima ji'tu bi imanin ɗayanku ba zai tabbata ba har sai ya zama son zuciyarsa yana bin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ya zama ita ce take jagorantanka to wannan nan ne zaka kai labari amma idan son zuciya ne yake ka ko shaka babu bidiyoyi zaka bi da sabon Allah ba za ka zama mutumin kirki ba bawan Allah wataƙila ma ka je ka bar addinin gaba ɗayansa ka je ka bi shirka a matsayin addini kake kuma ka san cewa ba addini kake ba so da haka mu tsaya mu fahimci addini kuma mu ajiye son zuciyarmu mu bi gaskiya mu bi dalilai daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata ubangi ta ce wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari matabbaci ne ga ma'abotansa ma'anar wannan shi shine alkhairi ya tabbata ga ma'abota alkhairi mutumin da ya rayu a nan duniya yana aikata ayyukan alkhairi to zai samu sakamako na alkhairi idan an yi tashin alkiyama kuma tabbas ne zai samu wannan sakamakon wanda ya rayu a nan duniya yana aikata sharri to dai samu sharri ranar alkiyama ya zama ahalin sharri kenan shine ma'anan wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari yana nan zai tabbata wato aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki ta dinu tudan wa ta zara'u tahsud kamar yadda kai a nan duniya haka za a saka maka lahira da ka shuka a nan duniya to shi za ka kuma girba in an je lahira saboda haka ka shuka mai kyau shi ya fi maka alheri izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi walan yadhi'a jamilun aina ma zuriya inna jamila wa in tala zamanu bihi wa laysa yahsuduhu illa allazi zara'a ka shuka mai kyau kai za ka girba duk tsawon zamani sai ka girbi sakamakon kyakkyawan aikin da kai mummuna ma kuma haka saboda haka mutum kar ya bata wato ya bi ainihin son zuciyarsa ya je samu wato sakamako wanda ba mai kyau ba kuma sakamakon tabbas ne akwai shi akwai na alkhairi akwai na sharri ya danganta da abun da ka aikata a rayuwarka kafin ka je ka tadda sakamakon sai Allah ta'ala ya ce ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ubangiji ta ce wa laqad ahun minal al ma fihi muzdajar lallai tabbas ya zo musu na daga labarai na annabawan da suka gabata da jama'ansu da kuma irin bala'in da ya dinga saukawa waɗanda suka saba wa manzanninsu su ne al'ummatan da suka gabata labari ya zo musu ƙur'ani ya yi ta faɗa a surori daban-daban kuma an yi ta maimaita kisoshin kisoshin annabawa na an yi ta maimaitawa a surori daban-daban in ba kisan annabi yusuf alaihi salatu wasalam ba ita kaɗai ne kawai aka kawo ta a suratu yusuf kawai saboda me saboda ya zama gargadi aka dinga maimaitawa labarin nan ya zo musu ya sake zuwa musu kuma labarin nan ma fihi muzdajar wanda a cikinsa akwai tsawatarwa akwai wa'azi amma ga wanda yake da hankali wanda zai gane lallai wannan abu ba an yi shi haka kawai ba ne kuma labarin ba an ba da shi ne don a ji shi kawai a yi dariya a wuce ba a'a domin hankalin kai tashi ka yi tunanin me ya halaka waɗannan mutane ne kai ma kar ka je ka faɗa cikin wannan halaka sai ka kauracewa wannan abu to ta ala ya ce labari ya zo wa kafurai na al'ummatan da suka gabata gwagwarmayan da suka yi da annabawansu Allah ala ya tseratar da annabawan da waɗanda suka yi imani ya halakar da kafuran kuma a cikin waɗannan labarin akwai tsawatarwa a ciki akwai wa'azi ga mai wa'azantuwa ga wanda yake da hankali sai Allah ta'ala ce hikmatun baliga wato alqur'ani akwai hikima mai kai matuka a cikin akwai hikima cikin alqur'ani sai ya baka kissoshi na annabawan da suka gabata ya baka labarin kafirai da aka halakar da su ya baka labarin aljanna da irin ayyukan da zaka yi ka shiga aljanna ya baka labarin wutan jahannama da irin ayyukan da zaka yi ka shiga wutar jahannama ya nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala domin ka ji tsoronsa ka koma zuwa gare shi ya nuna maka halittun Allah manya-manya waɗanda Allah ta'ala ya halitta wanda babu wanda ya irin wannan halitta ba wanda ya isa ya sai ubangiji ta'ala domin su nuna maka girman Allah subhanahu ka shiga taitayinka ka rayu kana kafa kaffa a nan duniya ka bi dokokin Allah subhanahu wata'ala domin ka samu tsira gobe kiyama hikimatun baligha wato hikima ce mai kai matuƙa alqur'ani duk abin da alqur'ani ya faɗa sai ga haka abin yake daidai ba buƙatan a gyara shi duk hukuncin da alkur'ani ya yi hukuncin ya zauna baya bukatan kuskurima ko a daidaita shi ko a gyara shi ko a ce ba haka ba ne ina saboda mahalicin hikima shi ne ya tsara alkur'ani kuma shi yi wa'annan hukunce hukunce shi ya aiko manzanninsa da shi kuma babu wani littafi a duniya da yake cike da hikimomi kamar alkur'ani babu shi kowane littafi ko cikin littattafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama a taura da injila da zabura mai saukar da littafi mai hikima mai balaga mai fasaha irin alkur'ani ba wanda za a yi ta karanta shi ba a kosawa kullum ka dinga karantawa qur'ani ba za ka kosa ba ka wuni yau gobe ka yi jibi ka yi ji duk littafi na duniya da ka dauka wala ka karanta shi uku sai ka ji ka kosa da shi sau uku kawai sai dai ka ajiye sai can tsawon lokaci kuma ya gana maka sai karantawa amma ban da alqur'ani kai ta karantawa ba za ka kosa ba wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wato fiyayyen abokin zama wanda ba a kosawa da labarinsa alkur'ani maimaita shi ma yana ƙara masa kyau ne kullum ka karanta mutum ya haddace alkur'ani nan da wahala yana maimaitawa amma kullum yana karantawa shi kansa daɗi yake ji ƙur'anin kamar sabo wata ayan ka karanta ta fi sau miliyan ɗaya amma in kana karatun kuma kai kanka ma kana jin daɗin ballantana mai sauraron ka kuma kowa da irin muryansa kowa irin muryansa daban hikimatun baliga alqur'ani hikima ce mai kai matuka abinda ake cewa hikima shine a tsara abu yanda ya dace ka aje abu yanda ya kamata ka yi shi yanda ya dace ba bukatan ai gyara to wannan shine ake cewa hikima to alqur'ani shine sarkin hikima fama tughni nuzur amma duk da haka gargadi baya yi wa kafurai amfani ka duba hikimomi da gargadin da yake cikin alqur'ani amma bai yi wa kafurai amfani ba saboda mai saboda ba shiriyan suke nema ba ai shiriyan sai in kana neman ta ne in kana neman ta sai Allah ta'ala ya datar da kai sai ka samu amma in bijirewa kake son kai to ai Allah ba tsoron kai ke ji ba saboda in ka karbi shiriyan ai kanka zaka amfana in ka bijire kuma kanka zaka cutar to ban yi ta'ala tsoron kai ne baka nemi shiriyan bai tsora ka akan ta shi yasa shiriya ba abu ne mai sauki ba fa wallahi yafi neman kuɗi wahala ko kuɗi ma sai ka sha wahala kana ta dabaru da wayo ka shiga nan ka fita nan kai wannan hikiman kafin ka samu balle ta shirya kuɗin nan ba a duniya kawai za su amfane ka wani iyakacin su rayuwar duniya ne to ita shari'a fa za ta amfane ka a duniya da lahira gaba ɗaya ya za ta yi arha ba za ta taɓa yin arha ba to sai ka mai da hankalinka ka nemi shari'a in kana ta addu'a ubangiji ta ala ya dora ka akan shari'an sannan sai ka zama mutumin kirki bawan Allah Allah sai ji tausayin ka ya maka gamon ka tar don shine mai wan ba wanda sai cusa maka shirya sai in Allah ta ala ya kaddara zaka samu shirya ne to amma kafirai da wasu nema ba shikenan duk gargadin da ake bai amfane su ba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa ta suran wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi da gargadi ba sa amfani ga mutanen da ba sa son yin imani ba su ma nemi su yi imani ba ba gaskiyan suke so ba shi yasa gaskiyar ko an faɗe ta ba za amfane su shi yasa za ka yi mamaki a yi ta jawa mutum ayoyi da hadisai amma baya ganewa ai ba gaskiyan yake nema ba duk yanda kai da shi shi dai bi son zuciyarsa na fi masa daɗi kawai ga abun da ya tashi ya ga ana yi kawai amma don ka kawo aya da hadisi ina amma mai neman gaskiyan fa sai kaga da an karantar da shi ya gane kuma zai ɗabbaka in yayi shakkan abu ma sai yayi tambaya kafin ya yi shi to mai neman shirya shi yake samun shirya wanda ba neman ta kuma sai a bar shi akan batansa sai Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Ubangiji ta lace fatawalla anhum ka rabu da su kawai in ma sun isu imani kar ka ɗaga hankalinka abin da ke gabanka shine isar da sako ya rasulullah wannan shine wajibi duk wani mai wa'azi yayi wa'azin kawai ya sauke wajibinsa wanda ya amsa ya amsa wanda bai amsa ba zai cutar da mai wa'azin ba to na ana rarrashin manzo Allah sassama kar ya ce zai daga hankalinsa saboda wani da wani ba yi imani ba yau mai da udda ila shay'in nukur su saurari ranan da mai kira zai yi kira zuwa ga wani abu wanda za a kasa gane kansa shine shay'un nukur a kasa gane kan abu wato ita ce ranar alkiyama mai kiran kuma shine israfil lokacin da zai sa kaho a bakinsa ko da yake ya riga ya sama lokacin da zai busa idan ya busa kawai shikenan kowa kuma wajibinsa ya tafi farfajiyan alkiyama manzala sunama ya ce ya zan yi na nitsu wa sahibul qarni ta kamal karna wa ta ziro an yi umar ya zan yi na samu nitsuwa israfilu ya sa kaho a bakinsa yana jiran a bashi umarni kawai ya busa yanzu haka kahon yana bakinsa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jiran kawai a ce busa sai ya busa to suna sauraron wannan ranar ne idan aka kira aka busa wannan kafon to gaba ɗaya al'amura za su wa mutane sai ka ga an kasa gane kan abu saboda an shiga wata irin rayuwa kuma wanda ba a saba da ita ba an shiga cikin tashin hankali saboda tsananin tsoron wannan rana na ranar alƙiyama birkitan da za a yi mutum sai kasa gane ma ina yake ya ɗimauce kawai wannan rana to wai kafurai suna jiran wannan ranar ne kafin su yi imani in ta zo fa bara karbi imanin su ba sai dai su shiga wannan azaban da wayo Allah sun shiga uku kuma a wannan ranan khushan absaruhum idon su zai kaskanta a wannan ranan wato kamar yadda bawashi ke cewa ido zai rena fata to a wannan ranan ne ido zai rena fata mutum ya shiga wani hali ya kaskanta ba ya so ya daga ido ya kalli wani saboda ya san aikin da ya a duniya ba mai kyau bane saboda haka ido zai rena fata a wannan wurin mutum zai kaskanta ya khurjuna min al ajadafi mutane za su dinga fita daga kaburburan su ka annahum jaradun muntashir kai ka ce fara ne abun daidaitawa idan ka zo ka samu inda fari suke ka shiga wurin za ga wannan ya can wannan ya tsalle can to haka mutane za su dinga bullowa daga cikin karuran su kuma fari idan suka fita ba su san inda suke faduwa ba ko ina za su iya faduwa kowane wuri to haka nan mutum zai fito a dimauce yana tafiya bai ma san inda yake tafiya ba shi dai yana tafiya kawai mala'iku suna kora shi wuta tana kora shi zai tafi wurin taron alkiyama wancan ya fita wannan ya bullo wannan ko ina kaburburan nan za ga ana ta bullowa kawai yanzu idan ka je ka tattauna kabari ya ga duk mutane sun rube a cikin kabarin kashin gindigirin ma wanda za a haɗa mutum da shi da ƙyar za ka gan wannan kashi na bayansa wanda ya haɗe da duwawunsa to amma ranar alkiyama in aka busa ƙahon nan duk jikinsa zai zawo kuma ransa ya zo ya shiga cikin jikin sai ga mutane suna ta bullowa kamar yadda fari suke tashi kaca kaca jama'a kawai ina za a je ne yanzu ko aikin haji mutum ya je ya ga jama'an da suke zuwa arfa wala hankalinsa sai ya tashi ko haramin maka ka je ka ga jama'a suna ta tafiya ina za a je tun cikin dire har gari ya waye har magariba ana tafiya a sauko daga arfa a tafi muzdalifa kamar wata tashin alƙiyama to mutum miliyon nawa ne kwata-kwata bai wuce miliyon biyar ba tsananin su amma la iya ganin ka jama'a ne kawai ina za a je to ballantana tashi alkiyama fa tun farkon duniyan har zuwa karshen ta haka za a tada jama'a kaman fari kawai wannan ya bullo duk ana ta tafiya ina za a je za a je wajen hisabi kuma duk yawan mutanen nan a rabin yini ubangiji ta zai musu hisabi rabin yini za a gama musu hisabi lokaci guda kawai na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna wannan akwai abun tsoro ya kamata mutum ya ji tsoron wannan ranan ranan da za a ɗaiɗaita kaman fari ana tafiya wurin taron alkiyama wurin hisabi sai Allah ta'ala ya ce مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر Ubangiji ta ce na ila da'i za ga mutane suna masu gaggawa suna masu miƙa wuya zuwa ga mai kiran su ana busa ƙahon kawai kowa dole sai tashi kawai tashi ya kama hanya ba yinda za a yi mutum ya ce wai bai zai je ba bai isansa ba a nan duniya an ce kai gabas in ka ga dama kai yamma saboda taurin kanka amma lahira baka isa ba an ce kai yamma yamma an ce kai gabas gabas ba kai kake sarrafa kanka ba bangiji ta ala ne yake sarrafa ka to bangi ala ce za ka gansu suna masu gaggawa suna masu mika wuya mutum yana ta hangowa ko me zai hango oho suna tafiya zuwa ga wanda ya kira su din yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir kafirai sai su ce kai wannan rana rana ce mai wahala akwai wahala a wannan rana wato rana ce wanda ba sassauci a cikinta ba za ka ainihin wato samu sassauci ba musamman kafuri hadha yawmun asir alal na ghairu yasir wato bai da sauki a wurin kafirai wannan rana kwata kwata za su shiga cikin wani hali to wanda ba kafurin ba ma zai shiga wani hali hali na kakani kare sai dai idan imanin mutum ya kai kololuwa ya yi kyakkyawan aiki ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya ga addini to wannan ranar ba da birkici zai tashi amintacce kuma yana cikin inuwan al'arshi amma in ba aka ba wannan ranar, manzala sassuma ce za a kusanto da rana ne wato tsakaninta da kan mutum bai wuce mil ɗaya ba mai ruwa hadisi ya ce ban sani ba yana nufin mil na tafiya ta ko shi din ne fa kaga dai dole kwakwalwa za ta tafarfasa mil na tafiya wato kilomita ɗaya da ɗan kaɗan tsakanin ka da rana a yanzu za ka jirgin sama ka gama ƙurewanka ba ka isa ka iso rana ba ce ko kuma manzala sai sama yana nufin mil masai wato akwai wani abu da ake sa ake sawa a cikin kuratandu na kwalli a sa a sa a kwalli wannan ɗan itacen shi ma ana ce masa mil yace ko wannan dan itace yake nufi tsakanin ka da rana bai wuce wannan dan eh, itacen ba to kaga bala'i ya kai bala'i manzo Allah sama ya ce zufa za ta dinga gudu a wannan ranan tafiyan shekara saba'in kamar yadda ruwa yake gudu haka zufa zai dinga gudu a ƙasa kuma kowa gumi ya kama shi gurgudun laifinsa wani laifinsa kaɗan ne iya idon sawunsa gumi zai kama shi zufansa iya idon sawunsa wani kuma laifinsa yana da yawa wani har gwiwansa wani har gumi ne wani har kirjinsa zufa wani har kan kafadansa zufa ne kamar ka shiga kogi wanda za a ya ce wa minhum man yuljimuhu arqu iljaman daga cikin mutane akwai wanda gumi yake masa linzami linzami ma'ana har bakinsa gumi ne kawai gumi ya haɗe mutum kawai saboda munanan laifuffukansa ba ka duba ba ruwa ba fa tsabar zafi da aka shiga kaga wannan rana akwai abun tsoro kowa gurgudun munanan ayyukansa gurgudun zufansa amma daga cikin bayin Allah na gari akwai waɗanda suke karkashin inuwan al'arshi daga cikin kuma akwai shabun na shafi lahi matashi wanda ya tashi a cikin bautan Allah to wala bai samu wannan zufan ba ba ruwansa da wannan zafi ranar yana karkashin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa tun da ka taso kana matashi ka fahimci shari'a kake bautan Allah subhanahu wataala har Allah ta'ala ya ɗauki ranka sawa'un ka tsufa ko baka tsufa ba za ka shiga cikin wannan inuwa ta al'arshi sai dai ka dinga hango mutane suna cikin wahala amma kai kan ubangiji ala ya kubutar da kai saboda mai ka daɗe kana ibada tun kana yaro hayaniyar ƙuruciya wato bata ainihin shagaltar da kai ba bata ruɗe ka ba za ga matasa da ƙuruciya ne take damun su addini bai dame su ba wurin wa'azin ma da su ba sa zuwa sai sharholiya kawai to kai sai ya zama kai matashi ne kana yaro sai ka fahimci shirya kana son zuwa wurin wa'azi inda za a ce qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzon Allah ya ce ka fahimci shiryan nan kai aiki da ita kana iya ka kana nisantan sabon Allah to a ranar alkiyama Allah zai maka gata ya saka a cikin inuwan al'arshi ba za ka samu wa'annan matsalolin ba to wannan kawai ya isa abun tsoro wannan zufa na tashi alkiyama shi yasa ubangiji ta ce wannan ranar tana da wahala banda fa hisabi kana ganin ka halaka kawai ga ayyukanka nan an zo za a za auna banda ketare siradi fa idan mutum bai haura siradi ba fa da sauran ne a rayuwa sai ka ketare siradi wanda an shimfiɗa shi ne akan doron wutan jahannama aka shimfiɗa shi in baka ketare shi ba dai to zaka faɗa cikin wutan jahannama ne ko shakka babu sai ka ketare shi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta wutan jahannama kafin ya tafi me makomasa wato sai ya haura ta kan siradi in dan wutan jahannama ne ya fada in dan aljanna ne ya haura ya tafi can amma mai tsoron Allah shine zai iya haurawa thumma nunajji na taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya mu tseratar da masu tsoron Allah in ji ubangiji ta sai mu bar kafurai kuma wai azzalumai wanda suka zalunci kawunan su suna durkushe a cikin wutan jahannama to shi ma gurgudun ayyukanka gurgudun wucewanka idan ayyukanka masu kyau ne wallahi zaka wuce kaman kittawan ido kyattawan ido kawai sai ka ganka a aljanna an ce akwai siradi ai ka wuce shi wani kuma kaman walƙiya zai wuce wani kaman gudun ingarman doki irin doki wanda ya iya tseren nan haka dai zo fafafa ya wuce kuma siradin fa kaifi ne da shi ya fi gashi siranta ya fi takobi kaifi kuma haka za a haura shi wani zai wuce shi kaman gudun mutum to wannan zai ɗan ji jiki don zai yanke shi wani kuma zai wuce shi da rarrafe da rarrafe da ja da gindi da kir da kir da kir da kir annaba suna rabbi sallin sallim ya Allah ka kubutar ka kubutar wani dai da kir zai haye fa makadushu najin wato wani an an yayyage shi ma kafin ya wuce akwai wasu kugiyoyi a cikin wutan jahannama din suna fuskantar wannan siradin haka suna ta yagan mutum in ka zo wucewa irin wannan wanda ba sa wucewa da saurin ƙugiya na yagansa ƙugiya haka makata ta ƙarfi ta yage shi ta yage shi wani a haka dai har ya wuce kowane annabi yana cewa rabbi sallin sallim Allah ka kubutar da al'umma ta ka kubutar a haka sai a samu wani ya wuce ya wuce shine ma'anar wa makhadujun naji wani an mai shi amma dai ya haye to wannan yayi sa'a fa to amma ko wanda kawai ƙugiyoyin idan suka tafko shi kawai sai su afkar da shi a cikin wutan jahannama shine mai risala yake cewa wa qaumun aw baqathum fiha amaluhum wasu mutanen munana ayyukansu sun afkar da su a cikin wutan jahannama din kai wannan kugiyar ne za ta jaka sai ta shigar da kai wutan jahannama in ayyukanka ba masu kyau bane wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannamin fa musallamun najin wa akharu muhammadu wajibi kai imani da wannan kan wutan jahannama ne wani ya wuce wani kuma za a kyale shi ya fada a cikin wutan jahannama to kaga wannan rana ita ce yawmun asir rana mai wahala kenan tsayuwa a farfajin alkiyama wahala ƙetare siraɗi wahala kai kan baka da nitsuwa sai ka ganka a aljanna in ka ganka a gidan aljanna to shikenan nan ne ka samu nitsuwa amma in ba haka ba kana cikin tashin hankali to yana abubuwan fa duk suna fuskantar mu fa kuma tabbas ne ba tatsuniya bane ayoyin alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai inkarin su ma ka halaka to ya kamata mutum ya dinga tunanin irin wannan ya gyara halayensa da imaninsa don kar ya je ya halakar da kansa in an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Ubangiji ta'ala ya sake maimaito mana kissan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, kazzabat qablahum qaumu Nuhin, kafin ƙureshawa su ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane annabi Nuhu sun karyata shi, annabi Nuhu shine farkon manzo, fa kazzabu abdana suka ƙaryata bawan mu shine annabi nuhu wa qalu majnunun wasdujir suka ce ai mai tabin kai ne kansa ba ɗaya bane da yazo yana kiran su zuwa ga tauhidi wasdujir aka tsawata masa sai suka tsawata masa suka ce dina wannan da'awar tasa wannan kamar yadda Allah ta'ala wato ya faɗa a cikin wata ayar suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin ya kai nuhu in baka daina wannan da'awar taka ba sai mun jefe ka sai ka zama daga cikin waɗanda aka jefi annabi nuhu ya sha wahala shekara ɗari tara da hamsin yana kira ɗari tara da hamsin suna wahalar da shi duk yadda suka ga dama ya kira dire ya kira rana wato da dire ya yi da awan da rana ma ya yi ya yi a sirrance kuma ya yi a bayyane amma duk da haka ba su amsa masa ba ubangiji subhanahu wa ta'ala da azaba ta yi azaba sai ya ce fada'a rabbahu sai annabi nuhu ya roƙi ubangijinsa ya kira ubangijinsa ya ce anni galubin fantasir ya Allah ni abun rinjaye ne ma'ana za'ifi ne ba zan iya bugawa da wa'annan mutanen ba fantasir ka nemi ka taimaki addininka ya Allah ka taimaka wa addininka addininka yi nasara amma in ni ne ba zan iya ba sun fi karfi na ba zan iya gwagwarmaya da su ba wato yana ci gaba da da'awa yana roƙon Allah subhanahu Taala. ya taimaka masa dai a da'awar ba wai fasawa zai yi ba annabi nuhu ya kasance mutum yakan zo ya shaƙe shi har sai ya sumar da shi ya faɗi a suma sai ya sake shi sai ya tafiyansa sai can daga baya kuma ya sake farfadowa idan ya farfado kuma sai ce ba ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mutane na ba su san ni annabi ba ne sai yasa suka ni haka kuma ya ci gaba da da'awar sai da aka yi shekara 950 a haka annabi nuhu ya sha wahala kasancewa babu wani manzo da aka taba aikowa wato sai shi shine na farko da mutane suna kan ɗabi'a su ta bautawa Allah subhanahu wataala daga ba aka zo aka shaidan ya zo ya ruɗe su ya sa musu bautan gumaka to annabi nuhu ya yi ta kokawa a cikin suratu nuh wa qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ya Allah mutane nan sun saba mini suka bi wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba su ƙara masa komai ba sai hasara su ne shugabanninsu suka bi shugabanninsu don shugabannin sun yi ta masa makirci kar a bi shi wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghus wa yauqa wa nasara wa qad adallu kathira wa la tazidi zalimina illa dalala wato suka yi makirci makirci mai girma suka dinga yi wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka ce kar ku bar gumakan kun nan waddu da abun nan da ya gusu da ya uku da nasara da suwa'u wato wasu mutane ne bayin Allah na gari kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa da suka resu suna girma masu irin malamai din nan masu aiki da ilimin su shikenan sai shaidan ya ce to wa'annan bayin Allah na ku fa abun koyi ne ya kamata ku yi mutum mutum din su ku dinga ganin su kuna tina su shikenan suka zo suka sassaka sai suka yi mutum mutum din su da tafiya ta yi tafiya suka mutu ‘ya'yansu da jikokinsu suka zo sai shaidan ya zaga ya zo ya ce nan mutanen fa da aka yi mutum mutum ɗinsu iyayenku suna bauta musu ne kuma ku bauta musu cikin sai suka bar bautan Allah suka dinga bauta nan gumaka to shi yasa da annabi nuhu ya zo da wannan addini sai suka ce a kar a bar nan gumakan kar ku bar abubuwan bautan ku ku rabu da annabi nuhu yana da taɓin kai ku rabu da nuhu yana da taɓin kai to shi yasa fa duk wata hanya ta shirka wallahi shari'a take toshewa saboda duk abun da zai kai ka zuwa ga shirka to halaka ne idan abun kai ba kai shirkan ba ƙarshe ‘ya'yanka za su yi da jikokinka shi yasa manzon Allah sallama kalmominsa na ƙarshe lokacin da ya zo da suwa abun da ya dinga faɗa shine qatalallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudu da nasara sun riƙi kaburburan annabawansu wurin sallah la tattakhidhu qabri wathnan kar ku riki kabari na wurin sallah manzala sallama ya tsine wa yahudu to amma tafiya na tafiya mutanen mu sai suka zo suka dau dabi'un yahudawa sai suka zo suna bautan kabari suna kewaye kabari suna suna suna roƙon kabarin ya biya musu bukata suna masa dawafi kamar yadda ake kewaye ɗakin kaba suna fiskantansa su yi sallah kamar yadda ake fiskantan ɗakin kaba suna sauke masa bukatunsu kamar yadda ake sauke wa Allah subhanahu wataala bukatu shi ne zai ba su arziki shi zai ba su lafiya shi zai yaye musu masifa shi zai ba su ‘ya'ya kabari fa shikenan abun sai zama haka kuma masu bautan kabarin in kace musu shirka suke ba za su yadda wasu ba shirka bane ai wasu na bauta masa ne shi kabarin ne shine zai kai ibadan wajen Allah subhanahu wataala to kaga babu bambanci da shirkan mutanen maka domin su ma cewa su kai mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta gumaka don su kusanto da mu zuwa ga Allah kuma haka kuka faɗa kuma wancan din bai hana faɗan da suka yin ya sa a ce musu mushrikai ko kuma masu shirka ba saboda haka mutum ya guji dukkan abun da zai kai shi zuwa ga shirka yayi asaran wato imaninsa annabi nuhu fada'a rabbahu anni maghlubun Fantas. sai ya kira ubangijinsa yace ya Allah ni da'ifi ne ka taimake ni ka taimaki addininka wato wataran ina tawafi sai na ce bari in je multazim wato wani wuri ne tsakanin kofar kaba da da hajarul aswad mazala sa sama ya tsaya a wannan wurin ya dafa shi ya haɗa kirjinsa a wurin ya yi kuka wuri ne mai albarka in ka samu tsayawa wurin ka tsaya ka je ka yi addu'a to na taɓa yi lokacin bayan mahajjata sun gama dawowa lokacin kaba babu mutane ban sha wahala ba to lokacin ana aikin haji ba an gama sai eh na ce zan je na je wannan wurin aka matse ni a wannan wurin na sha wahala sai wata mata ita ma ta je za ta shiga wannan wurin wata balarabiya akan matse ta auren sai tana cewa rabbi inni maghlubun fantasir rabbi inni maghlubun fantasir nace to wannan mata tana da hadari domin wannan addu'a ita ce addu'an da annabi nuhu yayi aka halakar da al'ummarsa ita kuma yanzu tana yin addu'ar a matsayin an matse ta a ɗakin kaba suna <laughs> cewa ya Allah an rinjaye ni ni da ifi ne ka taimake ni <laughs> wata balarabiya ne to na ce wannan matan tana da hadari kar ta jawo mutane bala'i alhalin ita ta kai kanta kuma domin idan wuri yayi matsi matsi to ko hajarul aswad karkaje kawai kai nuni daga nesa kawai shikenan saboda haka ni ma na juya ban je na tsaya a wannan wurin ba amma ko yaron da muka shiga da shi wani matashi mai karfi shi sai da je wannan wurin ya fito fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir da yi wannan addu'an Allah ta'ala ce sai muka buɗe kofofin sama bima'in munhamir da ruwa mai zubowa sai aka fara ruwan tsufa na kawai yanzu za a halakar da wato wa'annan mutane a cikin suratu nuhu cewa ya rabbi la tazar alal ardi min alkafirina dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya Allah kar ka bar ko dan jiran gida a cikin mutanen nan kafuren nan in ka basu za su batar da jama'a kuma ba wanda za su haifa sai kafuri mai yawan fajirci shikenan aka ce sassaƙa jirgin ruwa ya kama sassaƙa jirgin ruwa duk lokacin da mutane suka zo za su wuce shi sai su dinga masa izgilanci suna cewa nuhu jiya kana annabi yau kuma kana kafinta da'awar ta gagara yanzu kuma an koma kafintanci suna masa izgili shi ko yana ce musu in kuka min izgili yau ni kuma gobe akwai ran da zan rama shikenan da ya gama sassaka jirgin ruwa aka ce ya ɗebi dukkan mumine da dabbobi jinsi biyu namiji da na mace namiji da na mace za a halakar da sauran al'umma to bayan ya shiga jirgin ruwan ne ubangiji ta ce fa fatahna abwabas sama'i sai muka buɗe kofofin sama bima'in munhamir da ruwa wanda yake zuba zuba mai yawa wato aka buɗe kofofin sama ruwa ya dinga zuba kamar da bakin ƙwarya ka san ruwan da muke samu a nan duniya ba kofofin sama ake budewa ruwan bai je can sama ba ma ballantana kofan sama wasu gajimare ne a nan sama mu kusa in kawo jirgin sama kana wuce su zaka keta su ka wuce su sai su masu zama suna kasa da kai in ana ruwa ma kai baka sani ba to wannan gajimaren shi yake fashewa a ruwa to amma ruwan da aka yi mutanen annabi nuhu ba irin wannan ruwan bane kofofin sama aka bude kawai ruwa dinga zuba ko malamai suka ce tun daga nan ba a sake budewa ba ruwan da ake mana yanzu gajimare ne a nan sama sama da mu kawai yake ba can sama ginanniya bane to kaga wannan ruwan ai na masifa ne ruwa ne na bala'i sai ruwan ya dinga zuba zuba mai yawa sannan wa na al'arba uyunan Allah ta ce sai muka bubbugar da ƙasa idanuwan ruwa sai ƙasa duka ta zama idon ruwa kawai ruwa kuma na bubbuga ta ƙasa sama ruwa na zuba kamar da bakin ƙwarya ƙasa kuma ruwa na bubbuga kamar turo shi ake yi shikenan ruwan sama zai haɗe da na ƙasa falta kalma'u ala amrin qad ubangiji ta ce sai ruwan nan ya haɗu a bisa wani al'amari wanda aka kaddara na sama da na ƙasa sai haɗu don Allah ina mutum zai shiga a shi ya gama yawo ƙasa ruwa sama ruwa sai suka kama bin saman duwatsu kawai suna ta bin saman duwatsu wai ko da su tsira ina ruwan sai je ya haura dutse ya je ya haura mutum ya haɗiye shi komin dutsen da ya hau kololuwa babu wani dutsen da zai da zai kare shi daga wannan azaba har dan annabi nuhu alaihi salatu wassalam kan ana kamar yadda muka ba da labarin kwanakin baya ya nemi ya haura wani dutse ya kare shi daga ruwan babansa yana kiransa ka zo ka shiga jirgi ka zo ka shiga ina ya ƙi ya shiga shikenan ruwan kuma ya zo ya haɗe shiga ba ɗaya to roƙon ruwa ya kare ma tsakanin su da shi haka nan Allah ta'ala ya narkar da mutane na a cikin wannan ruwa na tsufa na ɗin kuma an gama da su sama ruwa ƙasa ruwa sanda aka gama ruwan aka halakar da su sannan ubangiji ta'ala ya ce sama ta kame ruwanta ƙasa kuma ta haɗe ruwanta shikenan sai ruwa ya tsaya gaba ɗaya kamar ma ba a yi ruwan ba kasan ta haɗe na jikinta sama kuma ta daina zuba da ruwa shikenan magana ta ƙare sai wanda suke cikin jirgin ruwan sune kawai suka tsira suka sauka kan wani dutse shikenan suka fita umangi ta lace wa hamalnahu sai muka ɗauki annabi nuhu ala zati alwahin a bisa jirgin ruwa ma'abocin katako da katako aka yi shi wa dusur da kuma kusoshi ga katako da kusa aka kakkafa aka buga aka yi wannan jirgin ruwan to shine ya ɗauki ainihin wato annabi nuhu da shi da jama'a sa waɗanda suka yi imani su kan ba su halaka ba shi yasa Allah ta'ala ya sauko da bala'in sai ya ware mumine daban su bala'in bai zai same su ba sai ya samu su wa'annan kafirin kuma wannan jirgin ruwan tajribi ayunina yana gudana da kulawar mu shine ma'anan bi ayunina muna kula da shi ba zai nitse ba shi amma yanzu jirgin ruwa irin namu wannan na duniya a ce a saukar masa ruwa sama kaswa ina ganin ba zai kai labari ba wantsalawa zai dinga yi to kana gana kogin ma in ya dan girgiza sai kaga duk an shiga wani hali ana tsoron kada me kada ainihin anarke kada kada jirgin ruwan ya kife da mutane na kogi kawai tana a ce kuga yake yana sama ga na sama kuma yana zubowa to kaga wannan zai daga hankali to amma wannan kariya ne na ubangiji ta'ala sai ba wannan jirgin ruwan kariyan da ba zai nitse ba kuma sama ruwa ƙasa ruwa Allah ta'ala ya ce tajribi ayunina wannan jirgin ruwan yana gudu a cikin ruwan ne bi ayunina da kulawanmu bi mar'an minna muna kula da shi ba zai nitse ba kuma ba zai wantsala ba kuma wannan jaza'a ne liman kana kufir tseratar wannan sakamako ne na wanda aka kafurcewa wa aka kafurcewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam kafurai sun kafurce masa sai Allah ta'ala tseratar da shi ya halakar da me ya halakar da kafurai wasu sun karanta wannan ayan jaza'a liman kana kafar sai zama sakamako ne wancan mummunan sakamakon da aka faɗa na nitsar wannan wanda ruwan tufa ne ya halakar da mutane annabi nuhu to sakamako ne na wanda ya kafurcewa Allah ya kafurcewa annabin Allah shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai Allah ta'ala ya ce walaqad taraknaha ولقد تركناها muddakir, فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Ubangiji ta lace walaƙat tarakna ha ayatan mun bar jirgin ruwan nan ta zama aya fahal min muddakir shin akwai mai wa'azantuwa wasu suka ce an bar jirgin ruwan ya zama aya kowa yana zuwa a shi har farkon wannan al'umman sun ga jirgin ruwan amma dai a yanzu kan babu shi domin ya zama aya ga jirgin ruwan da aka tseratar da annabi nuhu da mumine a cikinsa aka halakar da jama'arsa wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, da farko muna gode wa Allah ta'ala da ya kama wannan rana ta rufe wannan tafsiri wanda muka yi kwana 28 muna yin sa kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu nasara a ciki mun yi lafiya mun gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya sa abun da muka yi ya ba mu ladansa kuma mu yi aiki da shi sannan abu na biyu muna ainihin maraba da manya-manyan baƙi da muka yi wanda akwai shi tsohon ciyaman ko foma ciyaman na yola nod wanda dama kullum muna tare da shi kuma alhamdulillah da shi za a rufe tafsiri ɗin sannan kuma akwai wato limamin babban masallacin jimeta wato shine malam sufyanu shi ma allah ya kawo shi domin rufe wannan tafsirin muna godiya muna masa maraba da zuwa sannan akwai malam alimamman shi ma ya samu zuwa muna godiya muna masa maraba da zuwa da sauran baki dai wanda suke kan tebur saboda ƙurewar lokaci ba sai na ainihin kira su ɗaya bayan ɗaya ba sannan muna godiya wa kwamitin tafsiri wanda suke ɗaukan ɗawainiya wato sosai akan abin da ya shafi harkan wannan tafsiri wasu matasa ne suka haɗa kansu duk ci gaban da aka samu na tafsirin kusan daga garinsu ne saboda haka an samu ci gaba da yawa ga nan projector da guda ɗaya ne yanzu an samu guda biyu ga dai abubuwa ga kyamara ita ma sabuwa kar aka saya kullum dai ci gaba ake samu wato hidimomi ne ake na dubu wato na dubbunai ko ɗaruruwan dubunai kuma matasa ne suna haɗa naira ashirin ashirin a kullum kuma suke yin wannan aikin shi yasa wurin tafsirin sai ake ganin sa ya tsaru fiye da wasu wuraren daban in ka je wasu wuraren sai ka ɗan rena abun to wannan kokarin wa'annan matasan ne shine Allah ta'ala wato ya fore mana su suke yin aikin dare da rana kuma ba wai sai lokacin tafsirin ya suke ba a daga yanzu ana rufe tafsirin nan kuma sun kama har hada naira ashirin ashirin a haka har shekara ta zagayo sai kaga sun yi aiki da baka tamanin za a yi wannan aiki ayyukansu suna da yawa ba zan iya lissafa su ba wasu ma ni ban san su ba amma dai abubuwan suna da yawa da gyara wannan fili da har titi har kwata ma an yi lambatu an yi komai da komai an gyara an tsara domin ainihin a tafiyar da abun sannan kuma sun tsaya da jikinsu ma suna yin aikin suna yin aikin da kansu su suke shirya wurin tafsirin a tsara shi kafin a zo a fara shi sannan kuma suna ƙoƙari na wajen yaɗa karatuttukan bayan dubin da ake kuma suna shigar da shi a intanet har sun buɗe masa ma website kamar yadda aka ba da labari junnatu sunna wanda an sa karatuttukan a ciki kuma a ko ina kake a duniya za ka iya buɗewa ka gani lokacin an sa a youtube kawai duk inda kake na shiga a jordan na gani wato fa'idar wannan abu bari in gaya muku wani abu guda ɗaya akwai wani mutum a jordan wanda ya je irin karatu haka wasu suka gurɓata masa aƙida akwai ta aƙida wato da ake ce mata ƙadariya wanda da a littattafai muna cewa kadariyan nan yanzu babu so su ne masu cewa innal amra unufun Allah baya sanin al'amari sai abu ya faru wai ba zai san abu ya faru ba sai ya faru to ta littattafai ana cewa yanzu wayannan sun riga sun kare. to sai ga wani mai aiki irin na intanet ina zuwa yana gyara min intanet ɗina sai kawai yake da wannan aƙidan cewa Allah baya sanin abu sai abu ya faru abokanin aikinsa kwana goma suna bugawa da shi su kankare masa wannan aƙidan wallahi sun kasa kuma yana shiga littattafai ya karanta ya komai sai dai da kansa yake karantawa ne shi bai da Allah ya san abu ba sai bayan abun ya faru Allah dai sani kaga wannan kafurci ne kuma balarabe ne shikenan wata ran sai na zo ina zuwa wurin sai suka ce to shikenan ga tambaya nan gashi gashi ga wannan mutumin abun da ya faɗa kuma mu mun ce ba daidai bane Allah ilimin sa ya wuce haka kafin abu ya faru ya sani sai na ce haka ne kuma wannan abun da yake faɗan kafurci ne saboda haka lalle lalle ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah ya san cewa ya san abu tun kafin ya faru shi ya kaddara shi shikenan sai ce sam shi bai yadda ba yana da hujjoji yayi ta kakka mini wasu hadisai da sauransu sai na ce masa mm Wai na hadisan fa baka fahimce su bane kai sana'an kafa fa gyara intanet ne yanzu in kana magana intanet ni ba zan sa maka baki ba ni kuma sana'a ta karatu ne shine na sa a gaba ya kamata ka sallama min ka mika wuya cewa in na maka gyara abun da ya shafi harkan ilimi na addini ka yadda don ni bani da sana'a sai wannan amma in na zo gyaran intanet na zo ina jayayya da kai na yi wauta don ka fi ni sanin wannan harkan sai ya ce to ya zai yadda cewa sana'a ta karatu ne sai ya ce buɗe internet ya buɗe na ce shiga google ya shiga google na ce shiga youtube ya shiga youtube na ce ka sa abubakar muktar ya sa abubakar muktar sai ga hotuna na sun fito da wuraren karatuttuka sai na ce ya danna yana danna kawai sai ga alaramma yana jan baki ina fassarawa ya ji ga jama'a nan ana jan baki ina fassarawa da ya gani kawai sai ya rufe ya ce ya sallama ya ce ya yadda yanzu cewa allah subhanahu Ta'ala kafin abu ya faru ya san shi mutane suka dinga min godiya suka ce wallahi kwana goma suna fama da shi su ya tashi bai dawo daga rakiyan wannan shi na gani yake daidai ne a lokacin ya sumbance ne ya rungume ne ya ce ya sallama ya mika wuya kawai to kaga sababin sa wannan karatun a youtube ne ya yadda cewa ni na isa in gyara masa sa kuma ya yadda da ita duk da cewa ni balarabe ne abin nan shi balarabe ne ni baƙar fata saboda haka allah ya saka musu da alkhairi masu irin wannan aikin sannan muna gode wa kwamiti na wannan masallaci na kaduna street suna iya ƙoƙarinsu suna gyaggyara mana masallaci da dukkan abubuwan da ya kamata muna samun haɗin kansu sosai musamman ma shi limamin masallacin malam barkindo allah ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya sannan kuma haka nan muna addu'a wa alhaji sallau gida ɗuma balwa ubangiji ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya sa rahama a cikin kabarinsa ya sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ya sa aljannan firdausi ita ce makomasa saboda shine farkon wanda ya fara yada tafsirin nan yake biyan kudade maƙudai ana sa shi a gidan rediyo ko ina har aka san tafsirin Allah ya ji kansa ya gafarta masa sannan muna godiya wa Alhaji Bawuro mai roba a bisa ɗawainiyan da yake ɗauka na yada wannan tafsirin Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya wa wato abin nan kar imanta da shi alhaji ibrahim wato umar na idc yana iya ƙoƙarinsa duk shekara don taimaka wannan tafsirin da kuma ganin an yaɗa shi a ko'ina ana sauraronsa allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna godiya ga former chairman na yola note alhaji muhammad ibrahim atta baba ammi wanda duk shekara yake ɗaukan ɗawainiyan wannan tafsirin kuma yake zuwa a saurara tare da shi a shekaran da muka fara yi 2006 shi ya fara ba da kuɗi aka fara sa tafsirin a gidan talabijin na ntn kuma yake zuwa tafsirin yanzu shekara takwas kenan baya fashi da shi ake yin wannan tafsirin kuma yana taimakawa tafsirin a koyaushe ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan haka nan muna godiya wa shi ciyaman na yanzu wato mai ci na yola north alhaji ibrahim abinnan jubdi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi sai a yi haƙuri ina yi kuskuren sunan yawa yana ce ya taimaka tafsirin bare ya taimaka bana ma taimaka Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya wa tsohon ciyaman na yola not alhaji ya haji mijin yawa shi ma yana taimaka tafsirin kowace shekara ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan godiya ga alhaji adamu dogo wato aa salisu yana ɗaukan ɗawainiyan yada tafsirin shi kan har bayan ma'azumi yana biya ana sawa a nta kuma ana gani sati sati kowa yana gani ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan haka nan muna godiya wa alhaji hassan usman mai provision ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi a bisa taimakawa da yake yi da dai yan uwa da yawa waɗanda suke taimakawa wanda ba zan iya kuma lissafa sunayensu ɗaya bayan ɗaya ba wasu ba wai ban rike sunan ba ne na rike sunan amma ba zan faɗa ba wasu kuma ban ma san su wane ne ba ne domin hannu ɗaya baya ɗaga jinka in ji bahaushe in kaga abu ya tsaru ya kyau irin wannan to jama'a da yawa ne suka tallafa wa abu duk wanda ya taimaka ko da da raɗe ne ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi sannan haka nan muna godiya wa alaramma abdul karim hamza mai jan baki wanda da shi aka fara tafsirin kuma har